fa da tambayoyi fa malam a sigari raina ne a ɓace. ci gaba da tambayoyinka ina da bakin da zan baka ansa to ina da tambaya ta farko ta farko an ce wai shin da gaske ne a maza akwai karuwai eh to ni wannan akan wannan maganar ma yasa na ce bari in shigo yanzu saboda ai ka gama alamar kamar raina ya ɓaci mm. ta yaya za a yi a dinga cewa wai wai maza mm. wai sun fi mata karuwanci to shi ne nake so mm. wannan akan wannan tambayoyin da aka ce in zo ba da ansa eh. shi ne nake so in ci eh. yaya abin yake da gaske ne yaya wannan kalma take to ai so muke yanzu mu ji daga bakin ka shin da gaske ne maza sun fi mata iya karuwanci ko kuma a cikin maza akwai karuwai eh to da akwai mazan su ma suna karuwanci haka kuma matan su ma suna karuwanci tunda ita mace mm. duk wani gwalangwaso da za ta yi eh. da wani kwalliya da za ta yi eh. har da wani abu ma da ake yayin sa yanzu za ka gani da wani dan yambu da wani manja a shafa ga fuskar mace ta zama kamar ta aljana mm. to me aidan namijin take yi to kaga shi ma ya karuwan ne shi namijin ta yaya aka ya zama <laughs> karuwa ah kiri na maza suna jin kafa a to kuma ai zan cire na gaskiya tunda menene sai ta yi <coughs> wan ai dan kai take wannan kwalliyar to ai ni bari ka ji dan kai take wannan kwalliyar tunda menene in ta san ba za ta samu shiga ba mm. ai ba ta yadda za a yi mm. ta tsaya ta shafa kusan awa shida ko awa goma tana shafa yumbu ta shafa gawayi ta shafa jagira ta shafa menene saboda kai ne tunda in bata in ba za ka kyasa ba wallahi ba za ta yi ba to su mazan taya aka yi suke karuwanci ni wannan ansar nan mai kallo an samu na jikin mu gabaki ɗayan mu Barkati. eh amsa na jikin ka kai kadai ah, babu ni a ciki ah, ah, kai ma karuwa ne kai ma karuwa ne tun da ran nan budurwarka eh. ta kai kusan awa goma tana kwalliya dan ta zo ka ganka ka ga to da kai da ita waye kai ne cikin yan karuwa tun da ai dan kai ake kana zaune kai ka haƙi to ai ni baka ji ba wata magana ta an faɗa mm. an ce ni fa wannan magana da ka faɗa ka rage min zance mm. saboda an ce a maza akwai karuwai kawai mata ta kwalliya ta fito shine kai ma ka zama karuwa ta yaya kai ta yaya zan yadda wanda da Allah da wannan shagirgir ban zance ba wani magana shagirgir ban zance ni yadda na san yadda nake gane karuwai maza suna nan a TikTok eh. yadda mata za su gwalangwaso haka za ga namiji ya daddage yana bait mace wainan su ne karuwai maza. Ah. Murja Ibrahim maka na ji ta ce akwai karuwai maza a TikTok. Kullum suna hotel. Wallahi su ne fa. Mutanen mana. Awu, ‘yan gwagwatsula za ka ce. ‘Yan gwagwatsula bura uba za ka ce. Ai mun san su. Mm. kuma wallahi tallahi sai yanzu ka ƙara wayar min da kai da gaba ɗaya kan ai ya rufe ma gaba ɗaya. Haba shi yasa ce wannan amsar baka faɗe ta daidai ba karuwai maza suna nan a TikTok. Hmm. Ka ga namiji ya daddage wasu har makeup suke dan dan lalacewar zamani lalacewar zamani ne. To Allah ka shirya to. in masu shiryewan ne mm. idan kuma ba masu shiryewan ba ne su je can da aniyar su mm. tabbas ba tana ganin su a tiktok amma da aka ce mu wani kazu ne ta yaya dan ah, buduwa ta ake min a ba a ni dai ba na san ka ga malam ka ga malam ba fa na san haka ni ina ganin mutunci gan ka ka ka ce min ni ma kazu wannan miji ne zan zan wallahi kazu wannan miji ne kai kai ma Ni ba na TikTok. Eh, to sai dan TikTok da Allah. Ai yau sun fi yawa malam a TikTok zaka ga wani magana da ba ta yi wani ya Kuma kowa ya san da maganar nan kuma kowa. Ni ma Jai Ibrahim ce naji ta faɗa ni question baki ne ti ne ta faɗa na na ta ne. gaskiya ne Jai Ibrahim kunya masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu haɗu a shiri na gaba gwagwatsu la yan wasan to albishirinku kafa ku manta mm. muna nan da shahararren fim mu wato yana kan hanya mai suna shirgalle saboda haka jama'a wannan fim ɗin gaskiya ya zo da sabon al'amari ne wato shi wannan fim ɗin mai suna shirgalle a me ka fito a shirgalle to ai sai an je a'a ka ga dan kirkis yan yi me me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwan ne <laughs> ashe kai ma karuwan ne war <laughs> war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

zan muku godiya irin tawa tanki izi faza moza ingila to allah ya yi fana na dawo ni da ci gaban lobayya da kuka gani ga ta nan wato aiki irin nawa na kana yoshi zan sakar muku allah da ranar juma'a ne zuwa kuma channel ɗina ya koma sakaran waka tv jama'a kar ku manta sunan channel ɗin nawa sakaran waƙa tv kuma akwai mutanen da suke tambaya ina yin waƙoƙin gidan biki ne gaskiya ina yi biki birthday suna duk ana gayyata ta in je in ba da barkwanci a gurin da nishaɗi abin ma sai wanda ya gani to ba abin da zan ce da masoya na sai ban gajiya da godiya da barka ina jin daɗin bibiyar da ake min amma dan Allah ina so in gaya wa kuma masoya na akwai masu yin dan flashin da kai wannan flashin din gwara kai yo test saboda ayyuka sun mana yawa ba dama mu iya biyo mutum ko wani abu duk ba daɗi irin wannan sai ga a kamar an ce kai wa mutum wulaƙanci ne kuma wani lokacin za a gani an kira ka dole waya ba ta hannunka duk ku yi haƙuri da wannan sai ku yi test sai a gaisa a yi zumunci a haka in ma ta kama a biyo a daɗa gaisawa na gode na gode madalla ku nemi sakaran waƙa tv kar ku manta channel ɗin nawa sakaran waƙa tv sakaran waka tv thank you easy father moza ingila na gode